Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabinmu manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai da muke yi don warwa da al'umma kai akan addinin musulunci A wannan lokaci insha Allah za mu kawo muku wani gajeren karatu mai matuƙar muhimmanci mai uh, game da game da sanin gaiban Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda wannan karatu amsa ne zuwa ga wasu malaman izala wasu malaman izala da suke ci gaba da da'awar cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaiba ba inda suke neman gamsassun amsoshi wanda yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu wanda suka ce a malaman ɗariƙa ne kawai suka tafi a haka insha Allahu a yanzu ba tare da ɓata lokaci ba Imam Junaidu Abubakar Bauchi zai ba da amsa zuwa ga su malaman izalan nan akan akan gamsassun hujjoji daga magabata da alƙur'ani da hadisi wanda yake nuna tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu a yi sauraro da kallo lafiya amma idan ka ce annabi bai san gaibu ba ai Allah ka karyata saboda Allah shine yace illa man irtada min rasulin wala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin baya bayyana gaibun sa ma wani sai me abinda ya yarda da shi mu manzo abinda ya bude wa manzo abinda ya sanar da manzo a ƙarƙashin wannan ayan kuma na zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi in ka duba al imam al qurtubi ƙarƙashin yu'minuna bil ghaibi yayi bayani mai fadi a ciki sai ya ce malamai sun kasa gaibu sun ce akwai gaibu na kaza akwai gaibu na kaza akwai gaibu na kaza a ciki sai ya kawo an ce wuta gaibu ne domin suna cikin as-sam'iyat abubuwa ne da muka yi imani da su ba mu gansu ba wuta gaibu ne aljanna gaibu ne suna cikin as-sam'iyat mun yi imani da su ba mu gansu ba kiyama gaibu ne suna cikin as-sam'iyat mun yi imani da su ba mu gansu ba mala'iku gaibu ne suna cikin as-sam'iyat mun yi imani da su ba ganin su kazalika babban gaibu shine Allah la tudrikuhul absar gani baya riskan Allah to anan sai malamai suka ce to da aka ce wuta gaibu ne annabi ya ga wuta ko bai ga wuta ba ya ga wuta dan gashi a sallah ingantaccen hadisi ne wannan ingantaccen hadisi annabi na sallah yayi yi baya aka ce me yasa kai baya ya wuta na gani tana ci badbad an buɗe ta aljanna ma gaibu ne annabi ya shiga aljanna ko bai shiga ba iddalatu alal aljanna na shiga aljanna sai naga kaza naga kaza naga gidan Umar a gidan Umar naga irin naga eh, gidan Abubakar naga irin matan da Abubakar yake so sai na Abubakar na zo gidan Umar bai shiga ba saboda yana da kishi sayyidina umar yace har a kanka na yi kishi ya rasu rasulullah sallallahu alaihi wasallama annabi ce na je aljanna a aljanna ma na ga ai na je wuta na ga mafi yawan wanda suke wuta mata ne kaga annabi ya san waɗannan gaibin kenan mala'iku gaibu ne annabi yana ganin mala'iku ya ga mala'ikun sammai guda bakwai lokacin da aka yi isra'ila shi ya ga Jubril. wala qad ra'ahu nazlatan ukhra Zimin ratin fastawa wa huwa bil ufqil a'la summa na fata da lafa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha wasu suka ce wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ana nufin jibrilu ne annabi ya gani sau biyu jibrilu ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ai annabi ya ga jibrilu sau biyu ma'ana ya ga jibrilu lokacin da ya matsa shi ya ce masa iqra sannan ya ga jibrilu a mustawa wajen sidratul muntaha kenan jibril kuma shine shugaban mala'iku kazalika karshen ƙwaloluwan gaibu shine Allah to annabi ya ga Allah wannan shine abin da Abdullahi ibn Abbas yake akai waye zai ce annabi bai ga Allah ba sai da Aisha ta faɗa na'am ta ce annabi bai ga Allah ba wannan kuma gwargwadon ilimin ta ne domin annabi ya ce ku ɗauki rabin addinin ku a wajenta bai ce ku ɗauki addinin ku gaba ɗaya a gurin Aisha ba ku ɗauki rabin addinin ku a gurin Aisha Aisha kuma ta ce radiyallahu anha annabi bai ga Allah ba shikenan abin da Allah ya sanar da ita kenan sayyiduna abdullahi ibn abbas kuma tarjumanul qur'an habrul umma shi kuma yace annabi ya ga Allah wasu sahabbai suka ce annabi ya ga Allah sayyidina eh, abdullahi ibn abbas ya ce duk wanda ya ce annabi bai ga Allah ba to yayi yi ƙarya kuma ya ga Allah da jikinsa ya ga Allah da idansa kuma ba a mafarki ba sabila da ai idan a mafarki ne akwai abubuwan da malamai suka yi bayani a nan da yawa dan su mu koma cikin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa na qadi iyad mu ga irin bayanan da aka yi na malamai a ƙarƙashin wannan matakin da wasu suke cewa ai da aka ce annabi ya ga Allah ana nufin a mafarki ne malamai suka ce ta yaya za a ce a mafarki ya ga Allah idan a mafarki ya ga Allah ai wannan ba abun mamaki ba ne ganin Allah a mafarki kan ai ba zai ɗaga hankalinsa abu jahal har su zo suna ƙoƙarin su nemi su kawo izgili cikin al'amarin ba annabi da ya ce ya yi isra'i ya yi mi'raji sai abu jahal ya zo yana ce yanzu ka je gu kaza ka je gu kaza annabi ya ce eh abu jahal ya ce kai wannan magana mun samu abin da za mu farauci mabiyanka aka zo gurin sahabbai ba aka same su aka musu taɗi aka je gurin saidina abubakar saidina abubakar ya ce a Wakala zalika ya faɗi haka aka ce eh, ya faɗa ya ce in ƙala faƙar sadaka in ya faɗi haka yayi gaskiya in ya faɗi haka yayi gaskiya to kaga idan a mafarki ne ba zai kawo wani husuma wanda dalilin haka har wasu su rasa imaninsu ba saboda mafarki ai wani abu ne wanda ba faruwa yake practical ba amma banda ma mafarkin annabawa dan da mu zo mu ce misali a kaddara tasliman jadaliyan in eh, mafarki annabi ya ga Allah to mafarkin annabawa kuma in aka ganta a mafarkin sai ta faru a zahiri kamar yadda yake cikin hadisin sai da tunan khadija da ta ce annabi bai taba ganin wani mafarki ba sai mafarkin ya zo ya tabbata kaman ketowan alfijir kaga idan mafarki ne bare zamanto abinda har za a jarabci wasu da shi ba saboda wanda ba annabi muhammadu ba ma yi mafarkin Allah ana mafarkin Allah a ga Allah wannan bittifaki ahli sunnati wal jama'a ana mafarkin Allah a ga Allah a ganin Allah ido da ido ne ya zamanto ana magana a kai za a iya ganin Allah ido da ido ko ba za a iya ganin Allah ido da ido ba wannan ahli sunnati wal jama'a sun yi magana akan wannan amma idan muka dawo ainihin wannan zamu ga sahabban manzon Allah da yawa sun tafi akan annabi ya ga Allah ido da ido annabi ya ga wuta ya ga aljanna annabi ya ga mala'iku kiyama ma kafin a tashi kiyama ma annabi ya ga kiyaman ya ba mu labarin ta ya ce an tashi kiyama sai gashi na tashi na gani ne na fara tasowa na ga Musa yana kankame da al'arshu ban san ni ne na riga shi tashi ko shi ya riga ni tashi ba a wani ruwaya kaga har an riga an tashi kiyama yana ba mu labari wasu mutane da su zo a kan mimbarori na haske su ba annabawa ba shu ba shahidai ba an biya wa shuhada annabawa da shahidai suna gibda suna kishin su ce waɗannan wasu mutane ne haka su ba annabawa ba an yi wasu sahabban manzan Allah suka ce to wasu mutane ne waɗannan annabi ya ce su ne waɗanda suka haɗu daga ƙabilu daban-daban daga al'umma daban-daban suka so junansu tsakani da Allah suka rayu saboda Allah su ne waliyan Allah waɗanda la khawfun alaihim wa lahum yahzanun kaga babu wanda zai ce annabi bai san gaibi ba sai dai wanda yake neman ya kawo wani runto hakan nan a ce akwai gaibi muqayyadi akwai gaibi nisbi eh duka da akwai amma dai idan ka zo sahan gaibu din da ma'anan gaibu to zaka ga Allah ya sanar da manzon Allah gaibu in kuma ka ce manzon Allah bai san gaibu ba to ka zo ka karyata mana abubuwan da manzon Allah ya bada labari tun kafin abubuwan su su faru dan annabi ya bada labarin abin da da su faru ya bada labari daga fitowar rana zuwa faduwanta annabi ya bada wannan labarin in ji huzaifa tubnul yaman mm. ya bada labarin duk abin da zai faru a duniya har zuwa tashin alkiyama mm. huzaifa tubnul yaman ya ce alimahu man amin alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba Sheikh Imam Junaidu Abubakar Bauchi kenan yayin da ya bada amsa a game da sanin gaiban Annabi sallallahu alaihi wasallama duba da wasu daga cikin malaman izala da suke ci gaba da yaɗa cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama bai san gaiba ba idan kuma 'yan ɗariƙa sun dage annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu su a fito su ba da amsa game da sanin gaiban annabi sallallahu alaihi wasallama to gashi alhamdulillah ba a ji ko ina ba imam junaid abubakar bauchi ya yi bayani akan sanin gaiban annabi sallallahu alaihi wasallama inda gashi an je ce ya ba da amsa gamsasshiya allah ubangiji ya ƙara nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta kuma ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata a ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta zumunci zumuncin TV mai albarka don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai don wayarwa da al'umma kai akan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu